Babbar kotun Jihar da ke zamanta a Mila Road karkashin mai shari'a Sunusu Ma'aji ta baiwa hukumar zaɓe ta jihar umarnin gudanar da zaɓen ƙananan hukumomi a gobe Asabar. Mai shari'a Ma'aji ya bayyana haka ne bayan da hukumar zaɓe ta jihar Kano wato Kansek ta shigar da ƙarar jam'iyyar adawa ta APC da kuma wasu mutane goma sha uku gaban kotun da safiyar yau Juma'a. Ma'aji ya ce kundin tsarin mulkin tarayyar ƙasar nan ne ya baiwa hukumar zaɓe iko da da alhakin gudanar da zaben ƙananan hukumomi 44 na haka yana neman dukkan wani yunkuri na hana su wancan dama ba halistacce ba ne don haka ne ma a cewar mai shari'a sunusi ado ma'aji ya umarci hukumar zaɓe a gobe asabar ta yi amfani da wannan doka ta kundin tsarin mulkin ƙasa ta gudanar da zaɓenta a gobe asabar ɗin 26 ga wata ba zaɓi ba ne ga jami'an tsaro ya zama dole su samar da tsaro na rayuka da dukiyoyin jama'a a yayin wannan zaɓe dan dai za a iya tunawa a talatar nan ne dai babbar kotun tarayya a nan kano ƙarƙashin mai shari'a simon amobi da ta dakatar da zaɓen ƙananan hukumominta kuma rushe shugabancin hukumar zaɓen saboda ta gamsu da hujjojin da jam'iyyar apc suka gabatar mata cewa farfesa manumfashi da sauran wasu ma'aikata shida 'yan jam'iyyar nnpp ne shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jihar kano kansek farfesa sani lawa malumfashi ya ce hukuncin babbar kotun jiha ta yi a yau ya tabbatar da hancin hukumar na cewa ta gudanar da zaben a ranar asabar shugaban hukumar kansek ya bayyana hakan ga manema labarai a ofishinsa a yau juma'a ya ce an bawa dukkan wanda bai yarda da naɗin shugabannin hukumar wa'adi su gabatar da ƙorafinsu su kafin a tabbatar da su amma aka gaza yin hakan sai da ya rage 'yan kwanaki a gudanar da zaben farfesa manumfashi ya kara da cewa jam'iyyu guda shida ne kadai daga cikin goma sha tara suka shiga zaben kuma har kawo yanzu jam'iyyar apc bata shiga zaben ƙananan hukumomi ba ya yi kira ga al'ummar kano da su fito su kada ƙuri'unsu a gobe asabar ya kuma hori ma'aikatan zaɓe su guji barin ƙananan yara su kada ƙuri'a yayin zaben hukumar zaɓe dai ta tabbatar da kammala dukkanin shirin ganin an kada ƙuri'a a ranar asabar an kuma sanar da sakamakon zaɓe a ranar Lahadi kamar yadda aka tsara. tuni al'umma suka fara bayyana mabambanta ra'ayoyinsu game da zaben na ranar asabar wannan na zuwa ne dai a daidai lokacin da ake ci gaba da shirye-shiryen gudanar da zaɓe a ɗaukacin ƙananan hukumomi arba'in da hudu a faɗin jihar nan tuni hukumar zaɓe ta tabbatar da kammala shirye-shiryen gudanar da zaben kamar yadda aka tsara kwamitin wanzan da zaman lafiya na kano wato kano fis kwamiti haɗin gwiwa da ofishin mai bawa gwamna shawara kan tsaro sun gudanar da taron wayar da kan tubabbu 'yan daba domin gujewa tada tarzoma yayin gudanar da zaben ƙananan hukumomi a gobe asabar shugaban kungiyar ambasada ibrahim wayya yayin taron ya ja hankalin matasan da su guji bayar da dama a yi amfani da su wajen tada tarzoma a jihar nan a nasu ɓangaren tubabbin yan dabar sun yi alkawarin tabbatar da zaman lafiya haɗi da yin kira ga gwamnatin jihar kano da ta cika dukkanin alkawarkan da ta ɗaukar musu tun a baya tubabbin matasan da suka ajiye makamansu sun yi kira ga matasa da su guji aikin alfasha su kuma daidaita rayuwarsu bisa tafarki da ya dace gabanin hukuncin kotu a yau rundunar 'yan sandan jihar kano ta ce duk da dakatarwar da suka gani da yin aikin zaben hakan ba zai hana su tabbatar da tsaro ba a faɗin jihar a gobe asabar kakakin rundunar sp abubakar haruna kiyawa ne ya bayyana haka a wani bidiyon da ya wallafa a shafinsa na facebook Yawa ya ce rundunar za ta yi biyayya ga umarnin kotu da ya hana su bayar da tsaro yayin zaben ƙananan hukumomi wanda zai gudana a gobe Asabar amma za su tabbatar da ba a samu tashin hankali a a da matsalar tsaro ba a jihar. ya ce tuni kwamishinan 'yan sanda cp salman dogo gwarba ya umarci dukkanin jami'ai su gudanar da sintiri a fadin jihar don tabbatar da tsaro za a gudanar da zaben a ɗaukacin ƙananan hukumomi 44 da ke jihar kano Hukumar tsaron kaya ta Civil Defederation jihar Kano ta kama wasu matasa biyu bisa zargin su da tayar da fitina haɗi da satar kayan al'umma a unguwar Ɗanbare a ƙaramar hukumar Kumbotso. Kakakin hukumar tsaron Civil Defense na jihar Kano SP Ibrahim Idris Abdullahi ne ya bayyana hakan ta cikin wata sanarwa da ya aikewa da manema labarai, waɗanda ake zargin sun haɗa da Mustapha Jibrin da kuma Yusuf Sunusi. dukkaninsu mazauna unguwar ɗanbare. an kama su ne bayan samun saɓani da wani jami'in bijilanti inda matasan suka ɗauki makamai suka biyo jami'in bijilanti don su halaka shi yanzu haka dai hukumar ta ce bincike ya kusa kammaluwa kuma da zara an kammala za a gurfanar da su a gaban kotu don su fuskanci hukunci haka zalika ana zargin matasan da addabar mutanen ɗanbare da yawan sata sata har ma da kwaci fadar shugaban ƙasar nan ta bayyana dalilan ɗaukar matakin rage ayarin motocin da ke rawa raka ministoci da jami'an tsaro da ke tsaron gwamnati gwamnati a ranar laraba ne gwamnatin tarayya ta rage motocin zuwa uku da adadin jami'an tsaron da ke tsaron zuwa guda uku a wakarinta na ɗaukar mataki kan kan tsuke bakin aljihu abdulaziz abdulaziz guda ne daga cikin masu magana da yawun shugaban kasar nan ya kuma yi ƙarin bayani ga kafar bbc hausa abdulaziz ya kuma ce yanzu haka shi kansa shugaba bola ahmad tinubu ya rage adadin jami'ai da ke tafiya da shi da ke tafiya da shi da adadin mutanen da suke masa rakiya ya kuma ce sauya tsarin ministocin da adadin masu dafa musu baya abu ne wanda zai taimaka wajen rage kashe kuɗi da gwamnati ke yi